dagewa na yau shine karo na uku da kotun koli za ta dage shari'ar zaben gwamnan jihar Kano. Kwamitin alkalai bakwai a ƙarƙashin jagorancin babban alkalan ƙasa Justice Tanko Muhammad ya yanke shawarar ɗage karar saboda buƙatu da lauyoyin ganduje da na abba gida-gida suka gabatar kamar yadda ɗaya cikin lauyoyin ganduje musa abdullahi lawal ya bayyana mani kamar yadda muke ta faɗa tun daga farko ba za ta canja zani ba domin su maganar da suke yi shine suna maganar cewar bai dace ba a yi declaring zaɓe a wannan zaɓen da aka yi na tara ga wata ba kuma shaida ta nuna cewar zaɓen nan na tara ga wata akwai akwatuna 207 wanda ba a iya shigar da su a cikin wannan ba kuma abin da su suke lidin da shi a lokacin bai fi dubu ba wannan kuma kana magana rijistar bota sama da dubu ɗari babu yanda za a yi a lokacin nan inec ta iya cewa ga wanda ya ci zaɓe kuma bugu da ƙari a cikin 207 nan guda 62 shi ejen ɗin pdp shine ya zo ya kwashe su ya je ya ɓoye ya gudu da su a lokacin an zo coalition inec ta neme su sama da ƙasa aka rasa kuma wannan magana ya zo ya faɗa ma a kotu a gaban kotu ya faɗe ta cewar shi ya kwashe ya je ya ɓoye daga nan kuma ya je kawai 'yan sanda na wannan 62 kadai registered voters din sama da dubu arba'in ne su su kadai in ma a iya su za a tsaya ko a iya su aka tsaya dole ne babu yanda za a yi zaben tara ga watan nan a ce an tabbatar da wanda shi ci zabe dole sai an sake wani zabe to akan haka muke kuma insha Allah an sa 20 ga wannan watan za a yi hukunci sau muna nan muna jira shi ma barista Ibrahim Isa wan gida wanda ya wakilci dan takarar jam'iyyar PDP Garba gida gida ya yi bayanin yadda suka ji a wannan ɗagewa da aka sake yi inda yake nuna ƙarfin gwiwar cewa ɗan shi ne ya ci zaɓe. Alhamdulillahi mun yi farin ciki da Allah ya su rai da lafiya suka kasance kuma muna kyautata zato mai kyau domin bisa ga fahimtarsu da kuma abin da ya faru muna kyautata zato da cewa insha Allahu Allah zai bamu nasara Abba Kabir Yusuf zai zama gwamnan zababben gwamnan Kano abin da Kanawa suka zaba kuma suke addu'a zai tabbata domin mun zo wannan kotu kotu mai adalci muna nuna mata kurakure da kotun baya ta yi eh, ai ba wai gaskiya ne ba su bamu ba ka san ita kotu dama an ce mace ce mai ciki baka san me za ta haifa ba kuma ya danganci fahimtar da suka yi kotun farko ta zauna Allah ya gani mun yi duk abin da zamu mu gabatar da kes din mu to saboda haka kuma wannan kotu ce wacce muke gani daga ita ba wai lalle hukunci akan wannan ba a'a kotu ce wacce take ita kadai duniya da kowa da kowa ya zuba wa ido to muna da yakini muna da tabbaci da cewa da izinin Allah su za su dubi kokenmu su za su duba abubuwan da kurakuran da kotunan kasa suka yi domin su tabbatar da adalci domin su tabbatar da abba kabiru yusuf zababben gwamnan kano wanda jama'a talakawan kano suka zaba suka fito zai tabbata duk da tsauraran matakan tsaro da aka ɗauka kotun ta cika makil da magoya bayan 'yan takarar apc da ma na pdp musamman daga jihar kano daga farko sanata kabiru ibrahim gaya yana cikin masu goyon bayan gwamna ganduje ga abin da ya faɗa alƙalan kokari suke su iya gaske su kuma alhamdulillah yanzu sun ɗauki lokaci ba za ka hana su ba yanzu mai shari'a na ƙasa gabaki ɗaya ke cewa har idan su ya fara ja ma ya so da karatun takardu saboda haka dole ne ka tausaya musu abubuwan da lokacin da suke dauka daga nan zuwa hirin ga wata ba wani lokaci bane insha Allah nasara tana nan shi ma alima dakin gini ya zo a matsayin matsayinsa na mai goyon bayan ɗan takarar pdp abba gida gida ga ra'ayinsa to alhamdulillah shi komai na rayuwa ai abu ne na allah kuma sannan komai akwai lokaci da allah ya tsara nasa mun zo yau duk lauyoyi da namu da nasu sun gama duk adoption na motions da suka yi a baya kuma an kammala komai daga ƙarshe shi babban mai shari'a na ƙasa ya faɗi cewar wannan shari'a za a ɗaga ta a dawo ranar 20 wanda ita ce rana ta ƙarshe yadda doka ta bayar da za a iya bada wannan hukunci. An ɗage hukuncin jihohin Benue da plateau da Bauchi sai wata rana nan gaba. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.